الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل تفسير منوتر رمضان شكرا جبوتي تتريبوتو لأربعين شهر hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha biyu kuma za mu tashi a farkon suratul tauba wanda ana ce mata suratul bara'a suratul tauba sura ce madaniya mana an saukar da wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita tun yana garin Makka ko kuma bayan ya kora daga garin Makka ya koma Madina tana da ayoyi ɗari da ashirin da ta idan tana cikin mi'un kenan wato surori wanda suke da tsawo suke da aya ɗari ko sama da ɗari abin da nake karantarwa shine bayani na ka'idodi na mu'amala da mushrikai da ahlul kitab wadda za ka yi mu'amala da wa'inda ba musulmi ba nuka yi ya yi wani littafi mai mahimmanci sunan sa akamu ahli ma, yana da kyau mu je karanta wannan littafi wannan tura ta sauka a shekara ta tara bayan kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan maza kuma ya fita wato ya tafi yakin tabuka yakin da ya je ya yaki rumawa wato su ne turawa ke wannan lokacin ta sauka sai tura sai na abubakar ya zama amirul hajj a wannan shekara saboda kazantar da kafurin suke a ɗakin kaba a lokacin sai daman ya je aikin hajji sai ya tura sai na abubakar tare da cewa aikin hajjin ma ya wajen ba a shekara ta tara ne a shekara ta kan goma ne wannan suran ba a buɗe ta da bismillah ba ita ba ta da bismillahir rahmanir rahim kafin a fara karanta ayan farko me yasa ba a buɗe ta da bismillahir rahmanir rahim ba saboda sahabbai da suka zo rubuta Alkur'ani? a zamanin sai na Usman ba su rubuta mata bismillah ba kuma babu wanda ya inkari ya ce don me yasa sai na Usman bai rubuta wato ainihin bismillah ba kamar yadda imam biyu to sai dai akwai asar da suke nuna kamar sai na usman yana fahimtar suratul anfal da suratul tauba sura ɗaya to da duk bayanin da suke kusan iri ɗaya ne bayani ne akan yaki akan kafurai saboda haka yace mazara ta sama in an saukar da sura zai ce a sa ta a aya kaza a yabin nan an saukar da aya zai ce a tsara ta a su a hada ta a sura wanda aka ambaci kaza a cikin sai faɗi sunan suran kuma ya ce a sa ta a ƙarƙashin aya kaza ya ce to wannan suran ba a sa mata ba a ji an faɗi bismillah ba bismillahir rahmanir rahim ba an kammala wato suratul anfal ko da haka shi sa sai na Usman bai rubuta ba wasu da bai rubuta ba a haka za a tafi sawa'un sura ɗaya ne da da anfali ko kuma ba sura ɗaya ba mun ce sura ɗaya ne to kaga kenan inna allaha bi kulli shay'in alim qira'atu min allahi wa rasuli kaman ci gaba ne da karatu in ma ba sura ɗaya ba ne kawai wannan sura ma ta da bismillah me yasa wallahu a'lam su dai sabai ba haka kawai suka tafi ba ta masa bismillah ba kuma haka haka tafi har duniya ta tafi kuma haka ne suran ba ta da ba ta da ba, amma fa ba aiki ba ne ba matsala ba ne to da haka ba dole sai an sa bismillah a farkon nan ba kamar yadda wasu ke ɗauka ba wani ya an masa haihuwa sai ya sa a sunan yarinyar fara'a wani ya dinga faɗa ce turan da ko bismillah ba ta da shi za ka zo ka sa yarka fara'a ko bismillah suran haka ba yana kushe turan kenan ya ga wannan yana da haɗari yana da haɗari kwarai da gaske suran tana karantar kamar da muka faɗa tana karantar da mu'amala yadda ake mu'amala da wato ainihin kafurai kuma haka za a ta ba da jamila don koyi da sai na Usman Allah ta'ala yake bara'atun min Allah rasu. rasuli أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين Ubangiji ta lace bara'atun tawaye min Allah daga Allah wa rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ila allazina ahadtum zuwa ga kafiran da kuka kulla alkawari da su min mushrikin daga mushrikai ma'ana wannan sanarwa ne cewa akwai tawaye ma'ana Allah ba ruwansa da kakure. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ba ruwansa da kakure. Allah ya kubuta gabari manzon kuma ya kubuta daga gare su malamai suka ce larabawa kakure na wannan lokacin sun ta yi wa manzala ta sama alkawari suna warwarewa su yi alkawari su warware su yi alkawari su warware Yana ta ala umarce shi a jefar da duk alkawuran da wato manzan kuma yi da kafirin nan kawai a cikin kariya ne kawai yanzu tawaye ne tsakaninmu da kafirin saboda haka Allah ya musu tawaye ba ruwan Allah da su ba ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su kawai yanzu za a yi zaman doya da manja ko a musulunta ko yaki ba wani yarjejeniya cewa a zauna lafiya ko ba yaki tsakaninmu da su saboda sun sa yautara a cikin wato yarjejeniyar da aka kulla wannan yaudara ne ta sa ubangiji ta ala ya saukar da wannan aya manzo Allah sallallahu ya aika Abubakar zuwa ga abin da zai aikin haji ya koya mutane yadda ake aikin haji a daidai lokacin da wannan sura ta sauka ko farko farkon sura sura ta sauka ya je yana aikin haji a matsayinsa na amirul hajj wanda yake nuna aikin hajji yana buƙatar jagora kamar yadda jihadi yake buƙatar jagora haka aikin hajji yake buƙatar wato ainihin jagora to bayan ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika sai ina Ali ya bi shi ya je ya karanta musu farkon wannan sura cewa ubangiji ta'ala ya yi wa kafirai tawaye manzon Allah ma ya yi wa kafirai tawaye duk wani abin da aka kulla na wani a zaman lafiya zuwa shefar da shi kawai babu wannan yarjejeniya saboda ta saboda yaudarar da su kafirai ne shi ke nan sai na ajiye ne ya shela a garin makka ya shela da abubuwa guda hudu na farko allah ya karaba albaitar harama ba da nasu ba da wani mushriki wanda ba musulmi ba ya kusanci ɗakin kawa kun san kafin fatahu makka kafirai suna aikin haji suna kuma da wadi bayan an yi fatahu makka aka rushe gumaka guda ɗari uku da sittin a dakin kaba kuma lokacin garin makka tana ta zama kenan a hannun musulmi wannan bayan shekara ɗaya ne aka saukar da wannan sura saboda haka yanzu garin makka ta zama garin musulmi ya kamata musulmi su zama su suke iko da garin makka da kaba to shine aka ce na farko ya je ya sanar a kamu. cewa kada wani mushriki ya kusanci ma ɗakin kaba kwata-kwata mubangiji ta da saukar da inna mal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al harama ba'da alihim hada mushrikai da jasa ne kar ma su kusanci ɗakin kaba bayan wannan shekara an musu doka yasa har a yanzu in ka zo za ka shiga garin makka akwai signboard inda aka rubuta aka sa aro cewa ga hanyar mai da ba musulmi ba kar su shiga haramin haramin makka madina ma akwai sai dai su shiga a sake amma doka ne sannan shela na biyu Allah ya tufa bil baiti uriyatu kada wani ya sake dake ɗakin ba yana tsira wannan al'amura ne na jahiliya a rinka amince saboda da su kafiran sukan yi tsirara su suna ya ɗakin ka kuma mazan su da matan su ko da rayuwa ta jahiliya rayuwa ce ta tabbaci kuma har yanzu za a ga kafirai yadda suke irin wannan rayuwa sai suna wanka a kogi mata da maza fira to wal manzara sun ake sai na da yake da daga yau ba a yadda wani zai ke wata kin kaba fira ko namiji ko mace amma da suna yi kafin wannan doka mace za ta zo tana bude al'auranta tana kewa ɗakin kaba tana cewa al ma yabdu ma'abuhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uqillu ta yau al'auranta zai bayyana gaba ɗaya ko shakin da wanda ya bayyana ba ta halatta to da haka wannan shi ma an wuce shi daga wannan shekara kawai doka ne sannan abu na na uku ya sanar cewa Allah ya dakula jannata illa mutum la ya dakula jannata illa mutum babu mai shiga a janna sai musulmi su kafirai su san wannan wannan sun ya faɗa hadisi da ya dakula jannata illa nafsu muslim sai na je bayyana da wannan su wani wanda yake tunani wani yana mai addini ko na yahudawa ko na nasara ko kiristanci ko ne abu kowane addini ne ba mai shiga jana sai musulmi shi kadai zai shiga a jana saboda inna dina inda lahi al-islam addini wajen Allah shine musulunci maza kuma shine annabi na karshe kuma kowa dole ya imani ne sannan shaida na uku na hudu man kana indahu ahad ko man kana bainahu wa bain rasulillahi kaza ahad ko yukmalu ahduhu ila muddatin duk wanda yake da wani alkawari wanda aka ce zuwa rana kaza to za a cika masa alƙawarin sa zuwa ga wato wannan mudda zuwa ga ajalin wannan alkawari amma duk alkawuran da ba musu iyaka ba to duk sun rushe kawai wani abu da shi ma wannan da sharaɗi in baka yi yaudara ba in ka yaudara ba wani alkawari kar za a yaƙe ka amma kake wata ɗaya ne ko wata biyu kuma ba yaudara za a cika maka ko da wata hudu ne ba za ta ba ka ba sai ya ƙare sannan a ciki kuma akwai shelan cewa inna allaha bari'u min al-mushrikina wa rasuluhu ko rasuluhu Allah ta'ala yi wa musulmai mushrikai tawaye ba ruwansa da su kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya yi wa wato ainihin mushrikai tawaye to da haka wannan sura suran sunanta suratul bara'a suran tawaye kenan tawaye wa arna da mushrikai saboda addinin musulunci akwai alwala wal bara'a wannan rukuni ne a musulunci ginshiki ne a musulunci shine alwala'u shine nuna soyayya ga musulmi dan musulmi bawan Allah masoyin Allah ne ke sa imani dole ka so shi a zuciya al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u sannan bara'a kuma shine nuna tawaye wa mushriki ko kafiri ba ruwan kasa wannan akwai ayoyi da yawa da suke tabbatar da wannan ubangiji da ala ya tsaya da bina amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya ya ku zo kai imani kar ku riki makiyana da makiyan ku masoya kafirai ba masoya ba wannan kuma har duniya ta tashi wannan ka'idar tana nan za ka yi mu'amala da su na kasuwanci na mafartaka na wani abu daban amma kuma fa ba za ka yi abokantaka da kuma ba za ka so su yadda ake son musulmi sau da majiya ana ne ba sa son Allah ba sa son mazon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'amala ta zahiri kawai amma ba ta yi ba kuma zuwa akwai aqidan da ta shigo cikin musulmi ana ta mata interface shikenan nan da musulmi da wanda ba musulmi ba duk ne duk ne kawai Allah bai daidaita su ba amma shi kuma ya daidaita su la yasawi ashabun nari wa ashabul janna kafiri da musulmi ba za su taba zama daidai ba ashabul janna su al-fa'izun amma kuma wasu suna kira wai ba bambanci ba bambancin addini babu bambancin musulmi da kafiri wannan kalma ta kafiri amma na samun wasu daga cikin malamai masu da'awar malamai ne suna kira zuwa ga wani kuma sai ce maka yana girmama addinin kiristoci ran ka girmama addinin su kai riga. sannan suna cewa Allah uku ne sai kuma hakikan ka musulunci Allah ɗaya ne la ilaha illallah babu abota da gaskiya sai Allah ba su kuma suna cewa guda uku ne kuma kace kana girmama addinin su to ina la ilaha illallah mun kace ai tawaye wa addinin su shine musulunci tawaye wa addinin su shine musulunci shine ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici tafarkin wanda kai shi ne tauhidi ba tafarkin wanda suka kata ba ko kuma wanda Allah ya fushi da su ba su ne su da nasara to in ka ce a ai dai ba wani bambanci kaza a zo a hada kai a aikin banza ne ba hada kai za a sai dai hada baki dan ba zai taba haduwa ba tun zamani maza su bai haduwa tauhidi shi ya raba mutane ai kanan nasu ummatan ne da su a haɗe yake kan a haɗe ne kowa gunke ke bautawa da musulunci zo sai wata kan sai riba su zo suka zama musulmi suka zama kafurai to kaga wannan rarrabuwan kan yana da kyau ana so irin sa inda ka samu kafurai sun haɗa kansu ka je ka shigar da musulunci sai ka riba kansu ka tarwatsa su wasu su musulunta in ya ga dama wasu su zauna inda suke to abin da ake bukata kenan ba haɗin kai a wannan wuri ba amma in kowa zai shigo musulunci a haɗa kai da wannan alal ayyuwar ra'a ma dalla da wannan wannan shine addinin musulunci amma ba shi kenan ka zo a ƙida mu kusa kafurci ka zo ka ce daidai yake yi kuma sannan ka ce wai a zo a haɗa kai ina haɗa kai akan kafurci ke a wannan haɗin kan ya zama aikin banza Hadin kan da zai da mutum daga musulunci ba ya da wannan ba ba abun bauta da gaskiya sai Allah to da haka wannan da wannan haramun ne yana nan a cikin musulmi akwai masu da'awansu wai malamai ne ma amma suna kira shi zuwa gare shi wanda shi ne alhizbul ba'afi abin a ƙasashen larabawa irin su iraki da sauran wanda suke bauta wa ƙuruba larabci cewa a zo a haɗa kai ko da a kan kafunki ne ko a kan kafunki ne inda kai balarabe ne shi balarabe ko haɗa kanku kawai wannan ba daidai ba ne aka ce abin da kuke kafulci sunansa da suka ce salamun ala kufrin yuwahidu bainana wa alal masalan ba da hudu jahannam suka ce wai aminci Allah ya tabbata a kan kafurci da yake hada tsakanin su sun yadda ko kafurci ne san su zai hada sun yadda ta da kafurci zai kai kautan jahannama suka ce mara ba da wutan jahannama in bai kafurci zai haka kaga wannan mutum ne hankali bai zai yadda da wannan ba kwata kwata lakum dinukum majalisi shi ne kaga tura ta tawaye ne ba kul ya alkafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budu ma a'budu wala ana abidun ma abattum lakum dinukum waliya din addinin ku na ku addini na nawa bare taba zama dai ba abin da muke nema a wuri ka rike imani ka da Allah subhanahu wa ta'ala kuma in ba haka ba to ba za ka shiga aljanna kuma kai ba musulmi ba sai ka yadda da kafurcin kafurai wanda suke yi ne sannan za ka zama musulmi la ilaha illallah ka tabbata وزيد ثامنها الكفران من الدماء سوى الاله من الاشياء كلها sai ka yi kowane abu ta waye sai a jini musulunci sai imani da Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu da yake kishiya ka baka yi da shi ba sanannan ne ka zama cikakken musulmi ka zama mai imani in ba ka bar rusu ne na duniya kawai wana na ana fadda mutane a kan wani dole mutane su san da wani to banzani ta lace fasihu bil ardi kun tafi a bayan kasa ba wanda ya da kaje ka yawo duniya har kasan har nan ka je ka shiga in akwai fa'ida ku je ku ta cikin inda kuka ga dama ana gaya wa kafurai arba'ata ashhurin wata hudu aka ba ku wata hudu bayan wata hudu ya ji sai ya ji eh, an warware kowane alkawari amma ba ku wata hudu notice za ku iya tafiya bayan ƙasa duk inda kuke so amma bayan wata hudu ta shige ba sa sauki. wa da mu annakum ghayru mu'jizillah ku sani cewa ba za ku kubuce wa ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ba inda za ka gudu ka kubuce wa Allah inna rabbaka la bil mirsad Allah yana madakata wa anna allaha mukhzil kafiri ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da kaskantar da kafirai matukan musulmi sun rike addinin su to kafiri ba da jinsa ko ya jinsa ta Allah ne da manzon Allah da mu'mini Allah ne kaskantar da kafare ne ya kaskantar da zuwa a yakin badar da azab da sauran to ubangiji ta ala anan yana ga kafare in kuna so an ba ku notice na wata ku ku je ku tafi ko ina ko da ne ba za a ba ku amma fa bayan wata hudu ba ya ce ba eh amma wata hudu da ka kana da dan kayan ka cikin wani garin musulmi ko wani dan abu kake son kai ka je kai dan kasuwanci ka je kai duk an warware kowane alkawari eh notice yana da muhimmanci ai ko yawa mutum ya shiri shi ma Allah ta ala zai halakar da samu dawa da yake ta masa ofi dari kun tsarasa ta ayyar kwana uku notice ba kwana uku a halakar da wanda dai mai yaudara ne ba su da alkawari ba sa kiyaye alkawari ga mubilai to shi ke mun ba ku notice na kwana na wata hudu bayan nan kawai babu wani alkawari duk wani alkawari an je da shi saboda haka a cikin wata hudu ba za mu taba ku ba babu wani wanda zai taɓa ku wannan wata hudun an ce farkon su shine ne shine shawwal shawwal zulqa'da zulhijja al-muharram amma kuma qur'ani kuma za a yi ya nuna daga al-muharram ya yake fara kuma za mu karanta ayata wa azanu min allahi wa rasulihi zuwa kanshi saboda haka da zalima ne sun tafi shawwal zulqa'da zulhijja daga nan ta fara kawai zuwa al ta kare daga nan za a tafi za a tafi hajji wanda haka za a iya taba ku a kowace lokaci ko kuma mutum ya musulunta to amma duka wannan ga wa'inda ba su da tayin na alkawarin ba yaƙi ba ce musu zuwa kwana kaza ko wata kaza ba amma wanda aka ce iya wata kaza ne to shi wannan ana cika masa alkawarin za a cika masa kamar yadda zuwa hadisi man kana bainahu wa bainar rasul sama adu fa aduhu ila mutaddi duk wanda yake da alƙawari tsakanin da manzala ta sama zuwa wata kaza an ayyana kuma bai yi wani abu da ya warware alƙawari ba ba za a cika masa alƙawarin ba za a taɓa shi ba amma irin alƙawarin da za a yi a yanzu ba ya ke mun yace ce ya ba ya ke tsakanin mu da ku duk an warware wannan kawai an warware mutunci kawai ana son ya zama wato shi ne a sama kuma ya fi yake ɗaukaka musulunci wannan ta ashirin, din nan wata kudin nan ba su ne ashirin hurum ba wanda za mu karanta a can gaba wanda aka haramta yaƙi wato ainihin a tsakanin abin a lokacin su ba wannan watanni kuɗe na notis kawai wancan kuma za mu zo kansu sha Allah su suna farawa daga zulqada zulhijja al-muharram sannan sai ka tsara karshen su daban su wa'alamu annakum ghayru mu'jizina salaku ba gare ba ku kuce Allah a nan duniya ba Allah zai kaskantar da ku a nan duniya zai sa mu'mini su kaskashe ku kuma a riba ce ku da taimakon Allah subhanahu wataala sannan a lahira kuma Allah ta'ala zai kaskantar da su da shigar da su ta jahannam ba su shiga wutar jahannam innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri masu girman kai ba sa bauta Allah za su shiga wutar jahannama ta yi da suna masu kaskanci suna makaskanta da ji ubangiji su ba bahana wata rai sai Allah ta lace wa azanun min Allah wa azanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو طيب لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وبنجد تعالى وأذان سنروى min Allah daga wajen Allah wa rasulihi da manzon sa ila nasi zuwa ga mutane zuwa ga kafirai yawmal hajj al-akbar aikin hajji mai girma Ranar layyaki kenan ko ranan sallah kaya ko ranan arfa anna Allah bari'un tabbas ubangiji ta alabi tawaye ne min abin da daga mushrikai mana la yau kai tawaye ba ruwan sa wa rasuluhu da kuma manzon sama mai tawaye ne mu shi ma ya yi wa mashirkai tawaye fa'in tuktun idan kuka tuba ko shirkan kuka yi imani kuka daina yakan musulmi fa huwa khairul lakum wannan shi fi ku alkhairi wa in tawallaytum idan kuka juya baya kuka ki ku imani kuka ce sai kafirci da yakan musulmi to fa da muku sani annakum ghayru mu'jizillah lalle ba za ku kubutewa ubangiji subhanahu ta'ala ko ba masu kudu cewa Allah ba zai kama ku a nan duniya da lahira bashirin ladina kafaru sai wa wayanda suka kafu kafurce da adishir bi azabin alim da azaba mai radadi a nan duniya da lahira dan ubangiji Ala. yana yi shelari kuma ya sa sai na ali bayan ya ji ya karanta wayannan ayoyin a wannan lokacin manzala ta kuma ya sake karanta su an karanta su a lokacin abun nan a lokacin kwanakin mina a lokacin kwanakin mina to amma sun sauka kafin lokacin Allah ta halace wa azanun sanarwa mana ana sanar da kafirin kuma wannan sanarwar min Allah wa rasuli daga Allah ne da ka. ila nasi zuwa ga mutane kowa da kowa ya sani yawmal hajjil akbar ranan aikin haji babba wasu suka ce ranar arfa saboda a zahiri kamar ranar arfa ita tafi girma a kwanakin aikin haji to da hadisin khairu du'a du'a'u yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir kabi alkhairin addu'a addu'a ranar arfa da kuma alfaharin da ubangiji ta'ala yake yi wa mala'iku da su waɗanda suke aikin haji bayan da zo a hadisi idan ana tsayuwar arfa Allah ta'ala zai ce wa mala'iku unzuru ila ibadi ja'uni shurusan kubura duba bayina da suka zo suna masu gulagashi suna masu kura-kura a jikinsu suna neman rahama wai ne ushidu kun anni kar gafartu lahu ina ce da muku na gafarta duk wanda suka tsaya a cikin arfa ko kuma ne suka ce ranar da yafi girma a aikin haji shine ranar arfa ya gina bi da mu ayyumul hajji al-akbar wasu malayan suka ta yawon nahari ne kuma su suka fiya yawon nahar ranar sallah babbar sallah ita ce ranar da ta fi girma ga mahajjaci me yasa saboda wannan ranar aka fi yin ayyuka da aikin haji aiki hudu ko biyar ma masu wahala a ranar ake jifan shaitan wanda jifan shaitan kusan kamar yaki ne ta ma zuwa an sauka jagowa ko da ka kusan turere ne da ake da cincirin do a wajen sai ka kuka kanka a shekarun baya to ba ka tamani za ka fita duk wanda zai je jiba to yana tunanin gida bare dawa kuma wayanda suke gida suna son su ji labarin ranar sallah yaya aka kare da jifan sallah mutum nawa suka mutu ba yadda za a ce ba wani mutu ba sai dai a ne safa maka adadi yadda yan najeriya da wata mutum ɗari suka mutu bai wuce mutum talatin ba ko kaza amma dai ana mutuwa to da ka ga wannan matsayi wani yaki sai ka je har wajen za ka yi jifa babar matsewa da gawawwaki da ake tahowa da su sai ka ya kawai sun mun ga wannan a shekarun baya can amma da dai ake yaki yanzu da zai ga wannan a riga an canja wuri an gyara shi to da haka kana shiga kana jin mota tana ihu ka ɗaukar gawa ko kuma ka ga gawa a gaban ka ka je ka shiga gurmuzi ka dawo kai da kanka za ka dawo sannan ka sake wani shirin kafin ka shiga ka je ka yi yana da a cewa wani kan bai dawo ba wani ma bai dawo ba ka ga ko wannan gurmuzin a wannan ranar ma daga baya an zo an fata da wurin a masa hawa biyar wurin ba da wuri ɗaya daga baya zama wurin biyu yanzu ya zama sama hawan hawa hawa biyar sannan kuma aka fada da wannan inda za a yi kifa aka yi wasu dabaru. sai aka samu sauki sai kuma wayi abin nan shi kuma na alhalai wasu suna zuwa su jifan lokaci bai yi ba a dai da safi a jifan jifan yamma ko tun yau da dare a jifan gobe wanda sai ba a za a yi ne farawa to shi ma ya rage cincirin da jama'a ko kuma su kansu hukumar alhazai ta sauti a suna taimakawa wajen wani. to da shekarun da aka yi mutuwa da yawa aka ce ai abun ya zama da lura yanzu ake jifa 24 hours to da haka kowace ma za ka iya yin ba to illa ta buge yanzu ba a mutuwa sai a koma yadda shari'a ta ce ai inda ana ganin da lura sannan bayan wannan akwai yanka hadaya duk a wannan ranar za ka yanka hadaya ka mai lai yana yanka a gida kai kana yanka dabban ka ta hadaya sannan akwai aski duk a wannan ranar sannan akwai tawafi a makka kaje je koma makka da kaba galibi da ake tafiya ka je ka yi tawafi sannan ka gama tawafi ka yi sa'ayi tafiya tsakanin safa da mara sannan ka kama wani daga makka ka sake dawa mina wuni guda ba ka da wuni to ka ga shi ne mun hajji al-akbar kenan babbar rana kenan duk da cewa wannan ayyukan ba dole duka sai ta tuwa ran nan ba amma jifa dole kai kada ya kana da kwana uku aski kowace gari kai ba damuwa tawafi ko ka gama zama biri ta da maka za ka yi amma dai an fi son a yi su a wannan ranar kuma a yadda na sa jifa hadaya aski tawafi da sa'i to shi sa malamai yawa suka ce ranar babban aiki na aikin haji shine ranar sallah shine yawmul hajjil akbar wannan ranar ubangiji ta ala ya yi ce da cewa ya yi wa mulkai tawaye da dukkan wani kulle-kulle da aka yi na alfawari yanzu babu wannan alfawari haka nan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya musu tawaye wannan ayan inna Allah bari'un wa azanu min Allah wa rasulih ila an-nas yawm al-ajr akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu galibin qira'at wa rasuluhu ne amma akwai wa rasuluhu duk ba matsala in an ce wa rasuluhu istinabi ne ma'anar sa wa rasuluhu aidan bari'un min al-mushrikeen manzon Allah ma shi ma ya yi wa mushrikai tawaye in an ce wa rasulahu kuma wa anna rasulahu annan nan har yanzu na yi shi ya tafi ne akan annan la manzala ta kuma shi ma yayi tawaye da ma karka kuskura ka karanta wa rasulihi in ka ce wa rasulihi to ka ce Allah yayi wa manzon ka tawaye to shine wani yaje ya karanta ya karanta wani bai kauri sai ya karanta annan la bari min al-mushrikeena wa rasulihi sai dai wa rasulihi sai ba larabe ko yace to wanda Allah ya yi wa tawaye ai ne ya kamata wani masa tawaye da ana kiran sai imani da Allah in zai imani da manzon sa sawa to kuma wanda ya karanta aya sai ta nuna Allah ma yana yi wa manzon Allah tawaye ce to tunda Allah ma da ya aiko shi a masa tawaye ai ne ya kamata na masa tawaye to kaga kuskure ne wa rasuluhu ne ko rasuluhu shi kansa manzon Allah yana yau wa tawaye ba ana nufin Allah yana yau wa manzon Allah sa kuma tawaye an ce shi ne saurin da ya sa sai na ake kira abul akwai duwaye inda masa ya kirkiri na hau saboda da ta ce to dole ne a sa ta'idodi na hau domin kada a dinga bata a wajen karanta watanni ya ce masa unhu hazan na hawa ka nufi wannan manufar na hau daga na aka sa sunan ilimin wato na hau aka dinga kirkira ka'idodi a sun fi boyi da su ama bin abin nan bin al suka zo suka dinga wa ilimin hikima aka dinga wa ilimin hikima yan baya ma suka zo har ilimin nahu ya zama fanni babba wanda yake mai faɗi ya zama fanni mai faɗi wanda in baka iya shi ba to kai dan ta haka ji ya yi eh don abin da ba daidai kake karanta ba in baka karanta daidai kuma za ka iya fassara ba daidai ba yanzu ina karatu ka ga ba abin da kike ne ke yi kawai kowane wata ne zo masa zai karanta kowane wata ne to rashin na hau ne amma in ka san na hau ba za ka yi wannan kuskure ba saboda annahu qantaratul adabi hal ahadun yujawizu al-bahra illa bil qanatir لو تعلم النهر لو, لو تعلم الطير ما في النهر من أدب حلد وأنك إليه بالمناخير إن الكلام بلا نهر يحسنه نبض الكلاب وأصوات الصنانير وذاك نهو شين غدا نهي duk wanda ba da nawo to kuma ba zai iya fahimtar ilimi ba ba zai iya fahimtar ilimi duk magana da ba ta da nawo to haushin abin kokan magima mage ma ya fi wa kullu man lam ya'rif al-i'raba fala yazalu yatruku sawab duk wanda bai san irabi ba bai san nahawu wato zai dinga barin dille saboda haka nahawu shine jagora amma ba dole duk abin da ka karanta sai ka fito da wani ilimin nahawu ka ga mutane wannan duk ilimi ne kawai kai ne zai yi wa amfani ka fito da fasaran daidai amma in ta kama kamar irin wannan wuri in ta kama saboda kar wani kuskure ka ta wani ɗalibi zai kuskure sai ka bayyana da ka'idojin na hau a wajen amma ba kowane wuri ba wannan duk nuna iyawa ne kawai a ce ko ta ta ka shi rabi ta sai ka yi tabbata wannan duk nuna iyawa ne wani yawan wani ya fi ka iyawa ne ne to da ka na hau yana da mahimmanci to sai ubangiji subhanahu wataala yace fa in tubtum idan kuka tuba wato kuka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuka zama masu tauhidi to fa huwa khairu lakum wannan shi fa alkhairi akan ku a cikin sabawa Allah subhanahu wa ta'ala ko a cikin wato ainihin bata da shirka sannan ku sani ko ba za ku iya kuce ubangiji ta alawa ana yi wa kafirai albishir da azaba mai radadi shine kisa da riba cewa a nan duniya a lahira kuma wato ainihin wutar jahannama domin dama ta su ne Allah ta ala ce fattakun naran nabi wa kudu hannasu wal hijara ko inda kin tsoron wuta wanda makamashin ta mutane ne da duwatsu an tanade ta don kafirai amma musulmi in yi aiki irin na kafirai ma zai je shiga wutar jahannama Allah ya tsawaye ubangiji ta laifi. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ubangiji ta lace illal ladina ahadtum sai dai waɗanda kuka yi alƙawari da su minan da daga cikin mushrikai kafirai kenan sun madan yanku hukum shay'an sannan ba su tauye muku wani abu na alƙawarin da kuka yi ba su ba suna nan akan alƙawarin su sannan kuma kun yi iyaka dama na alƙawari walam zahiru alaikum ahadan wa su taimaka wani don ya yake ku ba wayannan fa atimmu ilayhim ahdahum ku cika musu alƙawarin su ila muddatihim zuwa ga wato ajalin su ko zuwa ga lokacin wanda zai kare In na inna la yuhibbul muttaqin ubangiji ta'ala yana son masu tsoron Allah sai tsoron Allah ne mai cika alƙawari a nan kaga an ware wa'inda su akwai ajali da aka yi dama da lokaci zuwa lokaci kaza baya ce tsakanin mu da ku sannan ba su warware alnan alkawari ba ba su taimaka wasu kafure don su yaƙi musulmi ba wannan a cika musu alkawarin su zuwa lokacin amma duk wanda ba a yi musu iyaka ba dama ba ce zuwa lokaci kaza ba wannan alkawari ya wuce amma ku ya wata ku. wanda kuma an sa ajalin amma sun warware sun yi wani abu na warware alkawari to su kuma su ma an jefar musu da alkawari manzala ta sama a lokacin da aka yi sulhul hudaybiya shekara goma ya yi. alƙawari da kafirai wata ruwa shekara ta babu yaƙi tsakaninsa da kafirin maka amma ba a wuce shekara biyu ba ya suka warware alƙawarin suka taimaka masu makare zan su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka kaga sun warware alƙawari ke sa a shekara ta takwas aka je aka yaƙe su aka yi fatau maka aka ci garin maka wato ainihin da yaƙi saboda haka idan sun warware alkawari kenan a tafiya hakan din alƙawarin ya wurwuru kamar yadda jiya muka yi bayani to da haka alƙawarin ya warwaro yanzu akwai yaki. a bayyana musu cewa akwai yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yake nan gaba amma in ba su warware alƙawari ba kuma an sa ajali ba ni kafin zuwa ga wannan ajali Abdullahi bin Abbas yace wannan ayan ta sauka akan wata kabila daga cikin kabilan Kinana wanda an yi alƙawari da su wata tara kuma ba su saba wannan alkawarin ba ba su yi wani abu na ha'inci ba manzo ta suna yi cika masa alkawarin su har zuwa wata tara har zuwa wata kuɗu ba ne har ya wuce wata uku har zuwa wata tara to da ka wata tara ba a taɓa su ba amma ba wata tara ko musulunci ko yaki yalla Allah ta lafiya fa idan sadaka al-ashhurul hurum فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه حيث وجدتموهم وخذوهم واحفروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وبنجلي تعالى فإذا انسلك الأشهر الهوم idan watanni masu alfurma suka wuce watannin da ba a yaki ko kuma watanni guda kudu da aka faɗa a baya wanda aka ce a ɗan ɗaga musu kafa saboda wasu malamai suka fasa ko suka ce a watanni da ba a yakin nan guda kudu wato su ne zulƙada zulhijja al-muharram da rajab idan suka wuce faqatul mushrikina ko kashe mushrikai ku yake su kawai haifu wajen tumuhu duk inda kuka sami ko a ina ne wa ku zuhun ku kama su a matsayin prisonin yaƙi ku bautar da su wa su ruhun ku tsare su wa kwakwado lahun kulla markas sannan ku zauna musu a kowace hanya a kowace madakata idan sun zo ku kama su ko ku yaƙe su to kaga daga jin wannan kasa musulmi sun yi ƙarfi a wannan lokaci sun yi ƙarfin da kafirai tsoron su suke je kuma za su iya kama kafirai za su iya kakkashe su daga sun yi ƙarfi sun karya yanzu ba irin yanzu ba fa in bu amma idan suka tuba suka musulunta wa qamu salata suka kai da sallah wa atawu zakata suka ba da zakka fa kallu sabilahum fil qur'an mana ku tare ku wuce kar ku ba sai na sun da sun musulunta sun zama ƴan uwan musulmi inna allaha ghafurur rahim Allah ne gafara ne ya gafarta musu rahimun mai tausayi ne kuma ya tausaya mu ko da haka yanzu sun zama ɗan uwan musulmi wato ko shekara nawa mutum ya yana barna in ya da shi kenan ba Allah ya gafarta masa ya zama ɗan uwa shi kenan yanzu shi musulmi ne ɗan uwan musulmi duk abin da ya bayyana an gafarta masa kulli ladina kafaru in yantahu yufarzu ba ba to da haka duk abin da suka yi a baya an gafarta musu wannan al'ashirul hurum din malamai sun yi sabani a kan wasu sun ce watanni kudu da muka faɗa a baya wanda Allah ta'ala ya ce a nan saurara musu arba ta ashirin nan Wasu su ne ake nufi da wato fa'izan salakal ashirin hurum idan watanni guda kudu suka wuce ma'ana wanda aka daga kafa ba su gaba da yakan su duk inda su wasu ba suka ce al'ashirul hurum su ne watanni sanannu wanda ba a yaƙi wanda Allah ta ke cewa arba a kan ƙoro wanda ba a yaƙi to ne zulqada zulhijja da al-muharram da rajab aka ce salatatun sardun wa wahidun fardun guda uku a jere zulhada zulhijja al-muharram amma sai ka tsallaka kuma sai ka tafi rajab shi rajab daban yake shi ba a yaƙi shi ma a cikin to wasu malamai suka ce su ake nufi sannan ayan tana nuna cewa duk inda aka samu wato kafuran nan a yaƙe su kaga Allah ta'ala ya ce na mushrikina haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su ku kashe su ku yaƙe su wannan ya nuna hadda haramin makka kenan a ku kamar malamai suka ce amun ne guri da tahir khusus eh, ya nuna har haramin maka, amma akwai ayan da ta cire haramin maka. shi ba ya ciki wani ya kana cewa qatiluhum ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم farku yaƙe su a haramin makka har in sun yaƙe ku a harami amma in sun yaƙe ku ku yaƙe su kawai amma in ba yaƙan ku suka yi ba to makka ba a shiganta da yaƙi ba a shiganta da yaƙi an hana yaƙi a garin makka saboda girman garin babu garin da ya fi shi daraja Allah kuma da yazo bi ce wallahi innaki la la khairu abdillah wa ahabbu abdillah ila Allah walau la anni ukhrijtu minki lama kharajtu sai maka wallahi ke ce garin da kika fi alheri garin da kika fi daraja garin da Allah ya fito ba zan fita ne aka ba ba zan fita ba to za ka haramta yaki a maka to amma ya aka yi manzala ta kuma a maka bayan an haramta manzala kuma da yaki a maka sai ke ni ba Allah ta'ala ne halatta mini na ɗan wasu awowi yace je ne yaki a maka kuma ina gama yaƙin an kulle kada wani yau ya zo ya ce ah to ai manzala kama ma ya yaki a maka kuma bari mu shiga ce a ah, riga an gama an halatta mini a yaki a maka nayi kuma an kulle sa'atu ne minan nahar wasu yan awowi ne na yi kuma an gama kenan shi nan ne aka girbe aka kare ta kafirai aka kare kare ta cin galba a kan ya ba su da wani gari ma a kusa kusa inda za su sauke zangon to wannan maza kuma ce wa illa li wa lam tahilla atin ba ba wanda kuma aka halaka mun Ko za ka ni ne kawai nan kaga ba a yakan mutum a abin nan a masallacin Kaaba to amma idan ya yi laifi na hajji ba kamar ya kashe wani ana neman sa za a kama shi sai ya gudu ya shiga maka ko kuma ya fashi da makami a hanya za a kama shi a masa hukunci sai ya gudu ya je ya shiga makka za a kama shi a kashe shi ko ba za a kama shi ba za a kama shi don wannan hajji ne ba yaƙi ba ne to da haka ko ya gudu ya shiga dakin za ba za a kama shi a masa a masa hajji a kashe shi kuma ko da a maka ne wannan hajji sunansa ko kishaci sunansa in wani ya kashe to bari a ce ai maka ba a yaki to da haka kowane ne ya je ne da kawai zai je fada garin maka shi kenan ya fira a a yaki ne ba a yi to sai ta ta'ala ya bude musu kuma kofar tuba bayan ya ce a kakkace su duk inda aka kafe su a kama su a tsare su a aje a tattare hanyoyinsu ko ina hana su sakar ko su shiga musulunci ko yaki to sai Allah bude kofar tuba ko yake fa in tabu in suka tuba wato in suka musulunta kenan suka yi imani wa qamu salata suka sai da sallah wa atu zakata suka ba da zakka fa kallu sabilahum wa wata ayan fa ikhwanukum fi din yan uwan ku ne a addini sun zama yan uwan kare kenan duk wanda ya musulunta kuma shi kenan yaki ya kare kamar yadda manzo sun ya faɗa a cikin bukhari da muslim yake umiru an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi al-islam wa hisabu al Allah an umurce ni ya ki kafirai har sai sun ce la ilaha illallah sun shaida ba mota da gaskiya sai Allah suka tsotsai da sallah su ba da zakka idan sun yi haka sun kiyaye su da su daga gare ba zan taɓa su ba in ka gan taba su sai dai wani haƙƙi na musulunci in ka kashe wani a kashe ka kai bina tana da aure a jefe ka a kashe ka ko kuma mutum ya je sa kuɗin wani a kwaci na ko wani ta'addanci ya biya ko a ce ba da zakka sai dai wannan hanyar kaga mutum yana zama masu dami idan ya zama musulmi ma'asumus dam wato duk wanda yake musulmi ba a da jininsa wannan shi ne asali imani ya tsare masa jininsa ba za a zubar ba sai dai wani laifi na haji aka je a yi shari'a a gaban alƙali ya kashe wani gashi rufe a kashe amma gaba ba ka tare shi a hanya ka kashe ba matukan ya faɗi la ilaha illallah domin la ilaha ta kare masa ta kare masa jininsa ba za ka taɓa shi ba yasa da zahabu duniya a wani inda lahi ne a rajulin muslim duniyan ta tarwatsa ya fi sauƙi wajen Allah a kan kashe mu ba a kashe mu sai dai idan ya yi rida idan ya yi rida ya bar addini musulunci da hukuncin saukuncin jina saboda hadisi man da mu dinahu faqatu duk wanda ya canja addini su bar addini musulunci to a kashe shi ne hukuncin ba shin ba a kashe shi ba zai fitinar da wani wani ma ya bar addini da hadisin la yahillu damu ri'in muslimin illa bi ila salatin wa ayi bizani Wannan tsari والنص بالنفس والتارك للدين المحارب للجمع ba lan da dinin mutum musulmi sai ta ne guda uku wanda ya aure ya zina za a kashe shi wanda ya kashe wani za a kashe shi sai wanda ya bar addinin sa shi ma za a kashe shi so da haka idan mutum yana musulmi dole a kare masa jinin sa idan kuma baya in kuma ya ridda to yanzu kuma za a halatta jinin sa so da haka jinin sa za a halatta sannan sai kuma wanda baya sallah mutum da yake musulmi yana sallah sai za ka kashe Allah alama ne cewa mutum musulmi to sai ga wani kuma yana da awan shi musulmi ne amma baya sallah to shi za a kashe shi shi ma hukuncin sa hukuncin kisa ne don ku sani wani da ba kwa sallah da ana shirya musulmi duk da an ke wuyan da an sassare ko an abin nan an fitta ku daga cikin an huta da su in matasan da ba sa sallan nan inda zamanin shari'a musulunci da an ɗauke wuyan duk wanda ba sallah ɗaya biyu ko dai bai yi sallan wajiba ba ce ya yi insarin ta wannan za a kashe shi kufrat ya fita daga musulunci ta za ba ki kwana uku ya dawo zuwa ga musulunci in bai dawo ba za a kashe shi kuma an kashe shi kafuri ba za a masa sallah ba ba za a kunye shi a makabartar musulmi ba kuma zai shiga wutar jahannama ya shiga har abadan abada da zai fita ba kamar yadda fir'auna da hamana da karuna ba za su fita ba duk da yake bai ta sallah wajiba ba ce ko da yana da awon shi musulmi ne ya riga yi ta kawai idan kuma ya yadda sallan wajiba ce amma ba ya yi saboda kasala ko shakin to za a kafe shi shi ma kuma shi ba bara ba shi kwana goma zuwa kawai lokacin sallan kafin ya mutu yanzu misali a ce da asar ne to kafin rana ta faɗi in an ga rana za ta faɗi saura a ɗaya kan ai raka'a ce za ta faɗi sai a ce kai Allah ya baka ba za ka ce ka sai ya ce bai zai yi ba sai a ɗauke wuyan sa kawai za a kashe shi me za za a kashe shi da wuri saboda shi ba kisan kafurki ba ne kisan ake ne don a yi maza maza tun da ƙara buwar imaninsa a samu a fice wuyan sa kawai a huta domin an bashi zuwa an jima zai ci sallan ma ba dole bane kaga ya kafo ta zai ga a wuta duk da cewa imam ahmad shi yana gani in dai har aka ce kai sallah in ba haka ba za a kake ka to ya kafo ta kawai da har ya zafi a kashe shi kan yi sallah mai rage kuma imani sallah za ka zafi a kashe ka akan kai sallah to ni imani kuma ya rage maka ke zo ya kafo ta shi bi san ta biya ya ja ta wannan amma kafin a zo wurin ba za a ce ka kuɗi ba ne to da haka za a fili da wurin sa shi ma shi kenan duk wanda baya sallah ko ya ce wajiba ce to kafin lokacin ya wuce ya wuce raka ɗaya ba kai sallah da yi ba to za a kashe shi kawai shi kenan masa haji shi kuma haddan ne ba kufuran ba in Allah ya ga dama ya gafarta mu Allah ya bai ga dama ya tashi a wuta musulmi dai sun huta da ni domin barna ne wai da ba sa sallah barna ne a bayan kasa kaga duk ta'addanci nan da ake da shaye-shaye da zubar da jini da sata da wasu rashin sallah ne da inna salata tana anil fashai wal munkar sallah tana hana alfasha da munanan ayyuka to kaga sallah tana hana alfasha da munanan ayyuka idan akwai sallah to ba za a dinga samun barna ba barna za ta yi sauki to amma rashin sallah da mutane suke yi nan ne za ka ga wato ainihin matasa suna shiga cikin wasu abubuwa wanda suke sabu da lissafi ne ke faruwa to ubangiji subhanahu wata'ala ya sa wa'inda suke sallah a jerin wa'inda ba za a kashe ba wanda ba sa sallah kuma to suna cikin jeri wanda za a kashe to sai kuma zakka idan zakka ne ku ji tsoron Allah ku shi wuzu Allah ko me ne ma ya faru a yan kuyi zakka ita kuma idan ka hana ta kace ba za ka bayar ba hukuma za ta karba da karfi da karfi za ta karba idan kuma ka fito da makami kace ba za ka bayar ba to kuma ya halatta a yaƙe ka kamar yadda sai na bakar ya yaƙi wanda suka hana fata zakka su ne mani zakka har sai na umar yake cewa sai na abubakar ya za ka yaƙi mai cewa la ilaha illallah bayan manzo kuma ya ce umar kuma nufati da nasa hatta ya kulu la ilaha illallah amma mutum ya yaƙi mutane ya ce suke la ilaha illallah kuma jininsu da dukiyoyinsu an kare gare da ake musulunci sai ce to a zakatu min azami huquqiha zakka yana daga cikin manya-manyan ake musulunci kuma ga shina ake sai sun ba da zaka kina ba zai hana a yaƙe su ba idan sun hana zaka su ne mani uzzaka to da haka ba su hana zaka? in sun fito suka ce za su yi shugaba ji waye to ana yaƙan amma in sun bayar za a kwace da ƙarfi in sun bayar ba su fito da makami ba don an kwace zakkan shi kenan wanda ita ce wato ainihin ƙa'ida ina abubakar suna umar shi ma ya fahimta sai na abubakar wato ya yaƙe su wanda suka hana zakka domin a toshe wato wata kofa wanda wani daga baya zai zo ya ce a an yi mabaran ba da zakka ba domin sun yi tarihi ne wani magiri ta ala ce kurmin amwalihim sadaka ta ƙi zakka daga wani sai suka ce ai manzo Allah sama ne aka ce ya karɓa ya ziyara saboda aka zo bara ku ba wani ba sun manta da duk waƙi mu sanata wa asu zakata na duk ke nabi zai amfani ba ku ba da zakka kanku Allah ya kafaɗa a cikin alƙur'ani wasu aka yi maganin su aka gama da su to sai ubangiji ta ala ce inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne in kuka tuba ya gafarta muku sannan rahimu ya ji tausayin ku ba za a kama ku da laifin da a baya ba sai Allah ta ala ce وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون من يجي تعالى وإن أحد من المشركين إذا كان لك مشركين مشركي استجارك ya nemi amana ka fa ajirhu ka bashi amana hatta ya ma kalam Allah har ya ji maganar Allah shine alqur'ani alqur'ani maganar Allah ne thumma abdiqu ma amana sannan ka isar masa da amincinsa har ya koma gida kar aka bashi zalika bi annahum qaumun la ya'lamun wannan saboda su kafirai mutane ne waɗanda ba su san addini ba ba su san gaskiya ba to a sai a ba su amana su zo su saurari alqur'ani domin su san inda gaskiya wannan ayan tana magana ne akan kun mutane wanda ake ba su amana su shigo garin musulmi su yi harkokin su ba mai gaba ko dai shugaba ya ba su amana kawai maza su ce ya ba su amana ko wani daban a cikin musulmi idan aka ba shi amana ubangiji ta lace a isar masa da amanansa har zuwa inda zai koma har garin shi ne kuma bi kuma amana ya shigo garin ba mai taba shi ya koma kuma har gare su ba mai taba shi wannan ita ce ka'ida saboda haka ba a yaƙar kafurin amana ba a kashe kafurin amana shine al-musta'mal ba a kashe mu'ahad wanda aka yi alƙawari babu yaki ya zo a hadisi bukhari maza kuma ya ce man da mu'ahadan lam yarika ay asajanna duk wanda ya kashe kafurin amana da zai shiga shi aljanna kafuri ba wanda aka kulle yarjejeniya da shi babu ya ci tsakanin da musulmi in ka je ka kashe shi ba za ka ji kashin aljanna to ina ga musulmi kuma in ka kashe musulmi ina za ka ji sannan amanan nan kowa yana iya kulla ta ko da ba sarki ba ko da ba ban ba a gari ba ko wani miskini zai iya kulla amanan da wani kafuri ya sun san juna ce za ka so ka shiga gari mu kai ya kai harkokin ka to na ba ka amana ka shiga sai a shelanta wani ya ba wani amana kar aka bashi don manzo kuma yake almuslimuna tatakafaw kafa wa yas'a bi matihim adnahu wa hum yadun ala man siwa musulmi jinin su iri ɗaya ne kuma wanda yake koma bayan sai na iya ɗaukan alƙawari da wani kafuri makiyin Allah yace ka shiga garin mu kai harkokin ka ko garin musulmi ke shiga ya harkokin ko babu ke taba shi doka ne in ka taba shi kuma ka taba wuta duk wanda ya taba shi ya kake shi ba zai shiga aljanna ba kai shi aljanna wanda zai shi ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam kuma ko da mace ne tana iya yin wannan kaga dai mace ba ta yaki amma za ta iya ba kafuri amana ya shiga garin musulmi ko ba mai tawaki ba shi da akwai yaki tsakaninsa da wato ai tsakaninsa da musulmi shikenan kuma sai a yi da ai wanki ta ba wa ne amana to kar a saboda ummu hali yar abi talib sai ko sai ina ali ta ba wa wani kaburi amana ya shiga gari garin madina babu yaƙi ba za a taɓa ki ba sai sai ina ali dan uwansa ne sai sai mata ai wannan mutumin ido na ido sa kina gama da shi in ya shigo ba zan kyale shi ba zan kashe shi in ta shi ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah na ba wa ne amana ya shiga gari ba tare da an yaƙe shi ba amma dan mahaifiyata wato sai ni na ali ya ce in ya shiga gari sai ya kashe shi manzon Allah ya ce ba zai yi ba yake mata kad ajarna man ajarta ya umma hali duk wanda kika ba amana to mun ba shi amana ya umma hali to da haka ba za a taba ba ko mace ce shikenan an shi musulunci addini na tsari in yaki ake ana yaki in ba yaki ba kuma shikenan ya ce bai zai abin nan zai kawo dan kayan sayar wanda ya sayar ko zai zo ya sayi wani abu ko zai zumunci ya sanni ya zo ya tafi ba mai taba shi amma in ya taba wani aure za a taba shi in bai taba ba shi kenan magana ta kare in an zo yaki kuma a zuwa sake gubbawa tare da shi amma dai tun da aka ɗauki wannan alƙawarin ko da musulmi kwaya ɗaya ne ko wanda bai kai ya kawo ba to za a cika wannan alƙawarin domin a san cewa musulunci yana da tsari za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam baraka a nabiyyin kari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne kana da tambaye yana riba faɗa ba to eh?